وكل مخدقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دامو كان انتفركم باقي نقوم شاهدو إن شاء الله باب صلاة الإيدين منا كتاب الصلاة littafin bulugul maram min ajillatil ahkam na al-imam ahmad bin ali ibn hajarin al-asqalani mai rasuwa a Alkahira. qahira hijira tana da shekara 852 shekarar ta 585 da mutuwa muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara masa rahma wannan darasi yana karantar da mu cewa shi ɗaukar azumi da kuma aji azumin ana yin sa ne tare da jama'ar musulmi ana ɗaukan azumi tare da jama'ar musulmi ana aji azumi tare da jama'ar musulmi an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce alfitru ranar idul fitri gare ku yau mai yufirun nasu ita ce ranar da mutane suke aji azumi wal abuha ranar layya gare ku yau mai yubafin nasu ita ce ranar da mutane suke yanka layyansu alfitru yawma yufṭirun nasu ranar idul fituri karamar sallah ita ce ranar da mutane suke aji azumi wal abha ranar layya yawma yubahhin nasu ita ce ranar da mutane suke yanka layyansu hutar tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan a kitabu sauni an rasulillah babu ma ja'a fil fitr wal adha mata yakun babu ma ja'a fil fitr wal adha mata yakun al-imam tirmidhi sunan babin da ya aje hadisin Aisha Allah ya kara mata sunan shine ranar idul da ranar idul layya yaushe ne suke kasancewa ya yi tambaya sunan babin ke hadisi na 802 da jin hadisin nan kasan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi ne ba tsayuwar wata ba ne ake dogara da shi da dai a ce tsayuwar wata ne ake dogara da shi wajen ajiye azumi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai wannan magana ba ranar idul fitri gare ku ita ce ranar da mutane suka aji azumi da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar idul fitri gare ku ita ce ranar da wata ya tsaya ba haka ya ce Allah ya samu gani ranar idul fitri gare ku ita ce ranar da mutane suka aji azumi bai ce wata ya tsaya ba ranar layya gare ku ita ce ranar da mutane suke yin layya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ranar goma ga wata ba ai ya sani ya san ranar goma ga wata ake ake ake layya amma bai kira suna ranar saboda haka yasa al-imam tirmidhi yayi wannan baji yana cewa ranar idul fitri da ranar layya yaushe ne kaga tambaya ne wato yana nufin hadisin aisha yana fassara maka yaushe ne Allah ya kada maka yarda kuma har ilau al'imamu turmizi ya yi wani babi yana cewa babu ma ja'a babin bayani da ya yazo annal fitra yawma tufṭiruna wal adha yawma tubahuna bayan wancan babin da yi ya kawo hadisin nan na aisha ya yi wani babin alimamu turmisi su suna jere ya ce bayani da ya zo a kan cewa ranar idul fitri ita ce ranar da mutane suka aji azumi kuma ranar layya ita ce ranar da mutane suke yanka layya kaga kamar wancan babin ya yi shi da sunan tambaya yaushe ne wannan babin kuma ga amsa sai ya kawo hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa as-sawmu yawma tasumun ranar fara azumi ita ce ranar da kuke azumi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ranar fara azumi ita ce ranar da wata ya tsaya ba a ranar fara azumi ita ce ranar da kuke yin azumi والفطر يوم تفطرون idin alfitur ita ce ranar da kuka aji azumi wal abha yawma kuma ranar idin layya ita ce ranar da kuke yanka layyan waɗannan hadisan duka al-imam tirmidhi ya ruwaito su hadisin Aisha wanda yake cikin bulugul maram da kuma hadisin Abu Huraira wanda Ibn Hajar bai kawo shi a cikin bulugul maram ba Allah ya kara musu yarda hadisin Aisha al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin yana da kyau haka nan ma hadisin Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda sai ya ce wa fassara ba'u ahli ilmi hadha hadis akwai malamai da ke fassara wannan hadisin فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطرة مع الجماعة abinda hadisin yake karantar da mu shi ana daukar azumi ne kuma ana ajiye shi tare da jama'a gaba daya wa uzumin nasi mafi yawan mutane al-imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin da kansa ya kawo fassarar wannan hadisin yadda malamai suka wato suka gabatar hadisin nan babu shakka ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 696 سلسلة الصحيحة حديث قريب إذا 224 صحيح الجامع الصغير حديث ندبو أكد دريتا قد بقي حتى ينكدو بإرواء دليل حديث ندري ترى دزيار حديث يأتي كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الصنعاني يلتا في سبل السلام إلى مجلد نبي شافينا 70 دقيقة haka ma in ka duba duk tuffatul ahwazi sharhin sunan tarmizi uh, shekh al-mubarak kafuri shi ma ya yi magana haka ina mujallar na uku shafi na 432 cewa fihi dalilun wannan hadisi ya tabbatar da dalili ala annahu yu'tabaru fi subutil idi abinda ake la'akari da shi kafin a ce ranar idi ta tsaya ba wai gazon wata bane wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo hadisin nan a farkon babin sallar idi sallar idi biyu saboda dama idan aka ce za a yi magana a kan sallar idi tambayan farko ita ce wace rana ce sai kawo hadisin aisha don kai tunaninka shi ne ranar da wata ta tsaya a sai kawo hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam da yi magana a kan tsayuwar wata ba yana magana ne akan ranar da mutane suka haɗu suka tsaida suka yadda da cewa wannan ita ce ranar ɗaya ga watan ramadan to wannan ita ce ranar ɗaya ga watan ramadan a wajen Allah ba wai ranar da watan ya tsaya ba ko da ba wannan ranar ba ne abinda mazan Allah yake nufin kenan Allah ya samu gane saboda haka Alimamu imam ya ce wannan shi ne dalili eh, da sa malamai suke cewa fi su subutul idi game da cewa yau shi ne ranar idi almuwafaqatu lin shine a dace da mutane gaba daya wa annal munfarida idan mutun ya kadaita bi ma'rifati yawmil idi bir ru'ya ya ga wata game da tsayuwar wata wato game da tsayuwar wata ya ga watan da idanunsa amma shi kadai yajibu alaihi muwafaqatu ghairi wajibi ne yayi muwafaqa da sauran mutane wa yalzamuhu hukmuhum hukuncin sauran mutane yana tilasta a kansa fi salati wal wal cewa yaushe za a dau azumi yaushe za a aji azumi yaushe ne ranar layya ba a magana da ba a la'akari da kai ka ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba cikin hadisin nan to wannan hadisin riwayar al-imam tirmidhi ke hadisin yana sunan ibn majah kitabu siyam amma hadisin abu hurairah kenan babu ma jaa fi shahrayil eid an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam riwayar al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-fitr yawma tufṭiruna wal abha yawma tubakun ranar idul fitri ita ce ranar da kuka aje azumi kuma ranar layya ita ce ranar da kuke yanka layyanku hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi ya dubu da ɗari uku da arba'in da bakwai kuma hadisin abu hurairah har yanzu yana sunan kubra na al-imam bayhaqi kitabul juma'a باب القوم يخطئون في رؤية الهلال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يتي صومكم يوم تصومون ranar fara azuminku ita ce ranar da kuka haɗu kuka fara azumi ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu hakun ranar layyanku yawma na ita ce ranar da kuka haɗa kai wajen yanka layya hadisin yana irwaul galil hadisin 905 kuma hadisin yana sunan abi kitabu Sauni, babu idza afa alqawm fi eh, eh, alhilal ana bi kudaira ya kawo hadisi. a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fitrukum yawma tufirun wa abhaakum yawma tubakun wa kullu arafa mawqifun wa kullu minan manharun wa kullu fijaj makkah manharun wa kullu jam'in mawqifun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wato hukuncin idul fitri da hukuncin idi na layya da tsayuwan arfa da tsayuwan musdalifa ya hada su a hadisi daya me yasa ya hada su a hadisi daya saboda al'amari ne da bayyuwa kai kai kadai sai da mutane eh, idul fitri bayyuwa mutum ya yi wannan idin shi kadai Hakanan idi ta layya hakanan tsayuwan arfa hakanan tsayuwan musdalifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a wuri guda ya ce ranar idul fitri ita ce ranar da ku mutane kuka aji azu ranar idul layya ita ce ranar da ku mutane kuke yanka layyanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ita arfa gaba ɗayanta ko ina wurin tsayuwa ne inda ka isha ka ita arfa akwai iyakokinta matukar kana cikin iyaka karka ce akan cewa sai ka isa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi kansa a filin arfarla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu arfa mawqifu dukkan arfa wurin tsayuwa ne wa kullu mina manharu ko ina amina wurin yanka dabba ne wurin soke raguni ne wa kullu fijaji makka manharu haka nan duka hanyoyin da suke cikin makka dukkan hanyoyi da suke cikin makka kwari da sauransu ko ina mutum ya yanka dabba ya isar masa wa kullu jami'in mawqifun sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka nan tsayuwan muzdalifa karkana ce da cewa sai ka tsaya wurin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya la ko ina matukar kana cikin iyakokin muzdalifa duk inda ka tsaya tsayuwar ka ta inganta hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2323 kalimamun munkari a nan ya ce wa ƙila fihil ishara ila yau shakki la ya samu ihtiyaba da inda ma ya sun yau ma ya sumun nasu saboda haka idan ana tamani yaushe ne ranar da ramadan zai tsaya ba za a yi azumi ba yaushe ne ya fi dacewa a ce ka ɗau azumi inna ma ya sumu yau ma ya sumu na ranar da mutane gaba ɗaya ka ɗau azumi ka ɗauka tare da su wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu wakila fihi raddu ala man yaqulu inna man arafa tulu'an tulu' al-qamari jaza lahu an yasuma bi kamar hadisin ya zo a matsayin martani kamar annabi yana martani ne ga wanda zai ce ya ga wata shi kadai saboda haka zai nace sai yayi aiki da ganin watansa sai manzo Allah ya ce a ai azumi ranar da ku gaba ɗaya kuka ɗauka ita ce ranar azumi wato ashe dan kai ka gani kai kaɗai ba dalili ba ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yake inna shahidal wahida idan mutum daya ya ga wata izara ra'al hilala mutum daya ya zama ya ga wata walam yahkum al-qadi bi shahadatihi alqali bi hukunta shaidarsa ba anna hadha la yakunu sawman lahu kama lam yakun lin idan ya zama jama'a sun ga wata shugaba ya ki karba sai al ya ce abinda hadisi nake karantar da mu matukar shugaba bai karba ba to wannan azumin bai dace gare su ba saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar azumi ku ranar da ya zama kuke daukan azumi gaba da saumukum mata sumo. وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون إن كذوب لتاج تحذيب السنن تحذيب السنن أبي داود ما ابن القيم الجوزية مجلد نوف شاتنا قريبي لقوم مشاهدو يا ثبت هكا هكا عون المعبود شرح سنن أبي داود مجلد نبي شاتنا قريبا تسئين أكو دا الإمام الشوكاني نيل الأوطار مجلد نوف شاتنا قريبا تسئين أكو وأتوانا نما لميت سكي شرح حديثي duk haka suka tabbatar da ma'anar waɗannan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai uh, al muhammad bin abdulhadi hadi as mai hashiyatu uh, ibn maja a mujallar na farko shafin 531 ya kawo hadisin abu huraira sai ya ce a zahiru anna ma'anahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha zahiri abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi hadisin aisha hadisin abu huraira zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine mutum daya wato ɗaiɗaikun mutane don sun ga wata ganinsu ba shi da tasiri ga ainihin shari'a na tsayuwar ramadan ko kuwa fitan ramadan walai salahu mutafarrudu fiha sannan idan wasu suka ga wata ba su da ikon keɓanta da damar su aiki da ganin watan balil amru fi ha'ilal imami wal jama'a abinda manzo Allah yake mana ishara shi wanda ke da ikon umarni game da daukar azumi shine shugaban al'umma la'akari da mafi yawan jama'a wa yajibu alal ahadi ittiba'uhum lil imam wal jama'a wajibi ne ga duk mutumin da ya ga wata idan shugaba bai karba ba sai ya aje ganin watansa da ya aiki da abin da ya tabbata daga wajen shugaba saboda manzon Allah ya san da maganar ganin wata amma bai kawo kalmar wata a cikin hadisin nan ba ne dalili saboda ya karantar da mu haɗin kai shine muhimmin abu game da ɗaukar azumi da aji azumi haka kuma layya haɗuwar al'ummar musulmi shine abin la'akari da shi fa idza ra'a ahadun al-hilala don haka idan wani mutum ya ga wata wa radda al-imam shahadatahu shugaba ya ce bai yadda ba ko da watan ya fito karara bagi Allah ya subuta fi haƙƙi shay'un min hadhihi al-umur idan magana tsayuwa ramadan ne ya gani ba a karba ba sai ya ce ce to ido na bai gani ba tunda shugaba bai karba ba domin kayi aiki da rabin umarni saura rabi wa yace a duba wata manzon Allah wa yace a yi muwafaka da sauran jama'a manzon Allah so yanzu kayan aiki da rabin umarnin annabi ka ga wata saura rabi rabi shi ne ka dace da sauran al'ummar musulmi Allah ya sa mun gani waɗannan maganganu dukkan su daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yajibu alaihi an yatba'a al-jama'ata fi zalika wajibi ne ga mutumin da ya ga wata bayan ya gani kuma ya dace da sauran al'ummar musulmi to ganin sa ya tasiri amma idan ka gani ganin ka bai dace da sauran al'ummar musulmi ba babu shakka ka bar sunnar manzon Allah me dalili saboda wannan hadisi ga cikin buzugul maram shi yasa ibn hajar ya littafin suna min adillati al-ahkam dalili na shari'ar shari'o'i ga addinin musulunci ga dalili na ya karanta da kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau ne ranar idul fitri ranar da jama'a suka aji azumi a abinda manzon Allah yake ce haka ne ko bai ce ranar da jama'a suka ga wata kowa da idan ba bala ranar da jama'a suka aje azumi shine ranar idi kaga ba a maganar ganin ka kai saboda haka yasa malaman hadisi eh, ga hadisan nan kamar yadda muka karanta hadisin yanzu sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Abi Dawud haka nan yana sunan kubra na alimamu haiki littafin hadisi da yawa kuma duk malamai sun tabbatar da ingancinsa muhammad nasiruddin al-albani a littafin silsilatu sahiha kashi na farko a juz'i na farko saboda juz'i na farko yana da kismul awwal wa sayyid a kismul awwal silsilatu sahiha mujallar na farko shafin 389 ya kawo hadisin nan saumukum yawma suno, ranar fara azuminku ita ce ranar da dukkan ku faɗau azumi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa fitrukum ranar idul fitrinku yawma tuqiruna ita ce ranar da dukkan ku kuka aje azumi wa abuhaku ranar layyanku yawma bakuna ita ce ranar da kuke yin layya to sai ya kawo labarin hadisin nan kaga ai kamar yadda zo cikin bulugul maram Aisha ce tarwaito Allah ya kara masu yarka akwai wani abu da ya faru akwai abin da ya faru ihtijaju Aisha bihi ala masruq akwai wani tabi da ake kiransa masruq na'am sunansa masruq hi lam tana'a min qiyam yawm arafa ranar arfa ranar tara ga wata sai ce shi ba zai azumi ba khashyata an yakuma yawman nahar saboda shi a lissafinsa wannan rana da ake ganin ranar arfa ne ita ce ranar sallah a lissafinsa ita ce ranar goma ga wata ranar goma ga wata ita ce ranar i ranar da ake so ta ragumi ke yanka laya masoro babban tajiri ne kuma aisha tana da rai sai aisha ta mar ta kawo maka hadisin nan wanda shi sa ibn hajar ya kawo a littafin bulugul marami sai ta kawo mana wannan hadisi shi da kansa masruq din ya bada labari yace da khaltu ala aisha na shiga wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa na shigo wurin ta ranar arfa fa qalat sai tace isku masruqan suwaikan wa akthiru halwa ku shayar da masruqu ta ce ku shayar da masuruku farau-farau ku ƙara mai kamar zuma ya yi zaki bashi to kamar an karama bako domin idan mutum ya zo gida bisa ga al'ada hatta ga hausawa mutum ya zo gidan ba ruwa ɗai kake bashi ba sai an surka sai an surka sai a ba mutum fakuntu sai na ce in ne lam na'ani an asumar yau aisha ta ce a bashi ya sha sai ya karba ya sha kaga ya tabbata kenan baya azumi Eh, kamar dama tana so ta kama shi ne ranar tara ga wata ya zo gidanta ya ci ba shi faro-faro ya sha ya karba ya sha to sai ya fara zargin kansa yaya ranar arfa baya azumi shi da kansa sai ya fara kare kai inni lam yamna'ani an asuma al-yawma ah, ya ke uwar masu imani babu abin da ya hana ni in dauki azumi a yau illa an yi khiftu an yau yawman nahar ina tsoron kada yau din nan fata zama ita ce ranar sallah yau din nan fa ita ce ranar goma ga wata kuma ai azumin arfa ana yi ranar tara to ne a lissafi na lalle ina karfafa tamani yau goma ne ga wata to tun da ko wannan yana ga zuciyata ya za a yi azumi a yau tun da yau ba tara ba fa qalat aisha sai aisha ta ce masa ayya annaharu yawma yanharu an-nas ai ba gadin idon ka bane ba shi a wajen Allah ranar da mutane suke soke dabba ita ce ranar layya wal fitru yawma yufiru nas ranar karamar sallah ita ce ranar da mutane suka ajiye azumi ba wai ranar da wata ta tsaya ba saboda dama muhimmancin haduwar kan musulmi yasa aka ce ayi la'akari da tsayuwar wata amma ba watan ne damuwar bala haduwar kan mutanen shi da ake la'akari da shi don haka a wajen Allah ranar goma ga wata ba ita ce damuwa ba ranar da jama'a suka haɗu suka yanka layya wannan ita ce ranar layya a wajen Allah to wannan shine dalilin hadisin to shine sai albani yake to kaga ga labari yanda yazo daga Aisha wanda a dalilin ma da yasa ta karantar da wannan hadisin kenan sai yace wa hadha huwa al-la'iq bi shari'ati samha wannan shine yafi dacewa yanzu in kai la'akari da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shari'a da take da sauki allati min gayati ha tajmi'un nas dama ne manufar shari'a ne babban manufa na shari'a kamar in aka ce idi ne babban manufar idi hada kan mutane musulman gari su haɗu a fita bayan gari a yi ibada rana guda a nuna murna ga Allah subhanahu wa ta'ala ashe tauhidu sufufi haɗa kan mutane shine manufar wa 'ibadu an kulli ma yufarriqu jam'ahum min al-ara'i shari'a dama tana raba mu da dukkan abin da zai iya raba kawunan mu ra'ayi na ɗaiɗaikun mutane saboda ai idan ra'ayi za a bi to mutane kansu ba zai haɗu ba saboda kowa da fahimtar sa daban saboda haka la tu'tabar ra'ayul fardi ba a la'akari da ra'ayin mutum shi kadai walau kana sawaban fi wajhati nazari ko da a ce mutum ya dace da gaskiya Allah ya baka kai sun gani kaga wata duniya ba ta gani ba fi ibadatin jama'iyya ibadar da ake ba ibadar mutum guda bace ibada ce ta al'umma na haɗa kai azumi ibada ce na haɗa kai aji azumin ibada ce na haɗa kai ba wai kamar sallah ba ce wanda tana kanka kai kaɗai la ibada ce ta haɗa kai ka saumi wa ta'abi wa salatin jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake dama Allah ke karantar da shi sai Allah ya karantar da annabinsa da cewar ba tsayuwar wata ce kadai abin lura ba haduwan kan al'umma shine abin lura saboda ka ranar da mutane suka hadu kan su aje azumi shine ranar ido fitiri a wajen Allah ko da ba ranan bane watan ya tsaya shine abin da manzon Allah yake isharar shi saboda haka yasa kaga su sahabbai duk da cewa kowa yana da fahimtar sa amma idan al'amari ya kai ga zai kawo rabuwan kai to mutum ya kan ajiye ra'ayinsa saboda hatsuwan kan al'ummar musulmi saboda wannan shi ne babban manufa na wato karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam haɗe kawunan musulmi musamman ibada ta shafi kamar azumi da kuma aikin haji da sauransu don bayyawa ka yi shi kai kadai ba zai yi ba bayyawa ka yi aikin haji kai kadai ibada ce ta haɗuwar kai Eh, don haka yasa ya ba da misali kamar lokacin da aka tafi aikin hajji wannan yana cikin sunan abi dawud lokacin da aka je aikin hajji zamanin sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda salla bi mina arba'an kasan idan an je aikin hajji kasuru ake a zaman mina raka'a biyu a zahar la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu amma shi sayyidina usman sai ya raka'a hudu kaga bai yi kasuru ba abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala munkiran alaihi sayyidina abdullahi bin mas'ud ya ce sayyidina usman sallaitu ma'an nabiyyi raka'atayn ni na yi aikin hajjin nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo mina dinna raka'a biyu muka yi da manzo har muka bar mina wa ma'a abi bakarin ake bayan rasuwar manzon Allah na abubakar yana shugaba na ya raka'a biyu da sai na abubakar a nan. wa ma'a umar ake bayan rasuwar na umar eh, sai na abubakar sai na umar ya zama shugaba shi ma raka'a biyu muka yi tare da shi a wannan zama na Ya ce wa ma'a usman qadaran min imarati yake tare da sayyidina usman ma a farkon shugabancinsa raka'a biyu muka yi kaga ya yaba ma farkon shugabancin sayyidina usman din yayi adalci yace a farkon shugabancin sayyidina usman ma raka'a biyu yayi kuma ina tare da shi sun ma'atammaha sannan sai aka waye gari kuma yanzu yana cika wannan sallah sai na eh, abdullahi eh, bin mas'ud yana kyamatar abin da na usman ne duk da cewa na usman yana da nashi hujja to amma abin da ya faru shine lokacin da suka gama magana da aka tashi yin sallah na eh, abdullahi bin mas'ud sai alwala sai bi na usman sai kuma na usman ya raka a hudu kuma shi ma abdullahi bin mas'ud ya raka a hudu bayan an yi sallama sai wani ya ce subhanallah kai ne fa kake cewa zamanin annabi raka a biyu abubakar raka a biyu umar raka a biyu farkon zamanin usman ma raka a biyu yanzu kuma gashi ka bi shi an yi hudun sai ce alkhilafu shar ai sabani sharri ne saboda haka dole in aje fahimta ta in bi na shugaba domin idan na ki aje fahimta ta to babu shakka na saba wa sunnar manzon Allah wato wannan ya auku shi ma ga Abu Zar al-Ghifari kamar yadda zo cikin Musnadul Imam Ahmad Allah ya kara musu yarda baki daya shi yasa sai malamai suka ce ashe kenan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu fahimta kashi biyu an yi sabani kenan an samu fahimta kashi biyu idan shugaba ya dauki daya to babu sauran sabani ko da kana da naka fahimta dole ka bari saboda ne shugaba ya raba gardama in ya dauki guda dole ka bi shi domin in ka saba mar ka saba ma Allah tabaraka wata'ala wannan shi yasa kaga malamai suke cewa ko da ake magana saki uku a kalma daya akwai sabanin fahimta akwai malaman da ke ganin saki uku a kalma daya aure ya mutu akwai wanda ke ganin saki uku a kalma daya saki guda ne to amma idan alkali rigima ta zo gabansa sai ce na ɗauki wannan aure ya mutu to har wajen Allah aure ya mutu saboda shi alkali shugaba ne idan ya ɗauki guda to ya yanke dukkan wata gardama in ka zo wa majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal na 25 shafin 114 aka masa tambaya an rajulin ra'al hilala wahdahu mutum ne ya ga tsayuwar wata amma shi kadai shi kadai ga watan ya tsaya wata haƙaƙa ru'uya ya tabbata ya ga wata fa hallahu an yuqira wata to shin yana da damar ya aji azumi shi kadai suma wata wahdahu idan kuma lokacin tsayuwar ramadan ne ya ga wata yana da damar ya tashi da azumi shi kadai au ma ajhurin nasi ko kuwa zai ki aiki da ganin watansa ya jira sauran jama'a a tafi da shi sai ce alhamdulillah izara alhilala as-sawmi wahdahu aw hilal al-fitr wahdahu fa hal alayhi an yasum bi ru'yati nafsihi aw yuftira bi ru'yati nafsihi idan mutum ya ga tsayuwar wata tsayuwar watan ramadan shi kadai ko kuwa tsayuwar watan shawwal shi kadai shin zai dau azumin nan shi kadai ko ko a'a zai aji azumin shi kadai idan tsayuwar watan na shawwal am la yasum wala la yuqiru illa ma'an annaki koko ya daina aiki da abin da ya gani ya koma ya yi aiki da fahimtar mutane sai ce ba shakka a tarihin musulunci fahimta uku ne aka samu fahimtar da aka samu kashi uku din nan saboda la'akari da hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam salasu riwayat al-imam ahmad yana cewa eh, eh, alaihi an yasuma wa an yufira sirran wanda wannan ma fahimta ta alimamu shafi'i tun da ya riga ya ga wata to sai ya ɗau azumi ɗin amma kada ya nuna wa mutane ya ɓoye idan kuma watan shawwal guri ya ga wata to sai ya aje azumin sa washe gari amma a goye kar ya nuna wa mutane wannan alimamu Muhammad yana da wannan fahimta da alimamu shafi'i na biyu ya sumu wala yusiru illa ma'an idan watan shawwal ne ba zai aiki da ganin watan ka ba saboda haka zai tashi da azumi wannan fahimta ta biyu ke nan. haka idan watan ramadan ne ba zai dau azumin ba tunda shi kaɗai ya ga wannan watan wa huwa al-mashhur min mazhabi ahmad wa malik wa abi hanifa wanda shine abin da yafi shahara ga mazhabobi guda uku din nan wa salif na uku fahimta ta uku ita ce yasumu ma'an nas wa yufiru ma'an nas ko da ya ga wata kare ya aiki da ganin wata ya jira a tashi azumi tare da sauran mutane idan watan shawwal ne kada ya aji azumin ya jira ya zama an aji azumin tare da sauran mutane sai yake kaga fahimta uku din nan wa hadha azharul aqwal fahimtan karshe din nan ita ce mafi hujja saboda ta dace da hadisin manzon Allah wato koda ka ga wata ba za ka yi aiki da ita amma sauran fahimtar sun tabbata an samu waɗanda suka yi suke da wannan fahimta kamar yadda muka ce alimamu shafi da alimamu Ahmad suna da fahimtar cewa in mutum ya zo wata shi kadai yi azumi amma a boye kar kowa ya sani kar kowa ya sani idan kuwa ya ga watan ne shi kadai misali watan Shawwal to washe gari ya aje azumin sa amma ya boye kada kowa ya sani to wannan suna da wannan fahimta na biyu shine yasumu wala yufṭir illa ma'an annaji zai dau azumin amma ba zai aje azumi ba sai da mutane sai tare da jama'a zai iya dauka azumi amma wajen ajewa ba zai aje ba sai tare da jama'a wanda shine fahimtar akasarin malaman fiqh na uku kada ya dau azumi kuma kada ya aje azumi saboda ya ga wata sai zai la'akari da sauran jama'a wannan shi yafi dacewa da hadisan manzon Allah sai karanta waɗannan hadisai saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufiru wa abhaakum yawma tubaqun hadisin al-imam da kuma al-imam abu da ibn majah wa zakara al wal akwai hadisin abdullahi bin ja'far an usman bin muhammad an al-maqburi an abi hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم abu ha yau يوم baku ya kirga riwayoyi da aka samu na ونودنا hadisai kamar رأينا muka yi bayani. bayan ya kawo hadisan sai ya ce to kuma mu lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi shine shi jinjirin wata ba shine abin lura ba inna allaha ja'ala al-hilala mawaqita lin-nasi wal-hajj wa hadha inma yakunu idha tahalla bihi an-nas jinjirin wata ba shi da tasiri sai idan mutane sun yi aiki da shi amma alama ce na farkon shigo wani lokaci me yasa ake kiran wata ash-shahru yace ana kiran wata ash-shahru saboda ne saboda ya shahara tsakanin mutane amma idan bai shahara ba bai dauki wannan ma'anar ba shi yasa yace wa illam yakun hilalan wala shahara ko da ba tsayuwar wata idan aka samu ittifakin al'ummar musulmi ga ranar sallah ko da bai dace da tsayuwar wata ba duk duniya ya zama an saba ma tsayuwar wata amma al'umma mafi yawa sun ɗauki wata rana ita ce ranar sallah to wannan ita ce ranar sallah wajen Allah ba wai tsayuwar watan shine abin la'akari ba yace wa aslu hadhihi al-mas'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala allaka ahkamaha shar'iyya bi ma'na al-hilal ya rataya ainihin wasu dokokinsa shi Allah subhanahu ta'ala. da abin da ya shafi tsayuwar wata ko wata kamar misali azumi aje azumin da kuma ranar eh, idul eh, ranar layya duk an ta'allaka su da ainihin tsayuwar wata kamar misali a suratul bakara ya ayu allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum min qablikum har dai inda Allah madaukake ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran eh, hudan lin nas yace annahu awjaba sawmi shahr sawma shahri ramadan Allah ya wajabta azumin watan ramadan wa hadha muttafaqun alai wannan duk malamai sun yi a akai musulmai sun yarda wa ramadan azumin wajibi lakin allazi tanaza an-nasu fi inda aka samu sabani shine al-hilal shi tsayuwar watan jinjirin watan hal huwa ismun lima yadhharu fi sama idan aka ce al abin da ya fito a sama dinnan shine ake la'akari da shi wa in lam ya'lam bihi nas wa bihi yadkhulu ash shin tsayuwar watan shine shigowar ramadan saboda haka ko da duniya bata sani ba in watan ya tsaya ramadan ya shigo aw al ismun lima yastahillu bihi bihin nas koko al-hilal shine farkon ibadar mutane ba tsayuwar watan ba domin idan ka ɗauka tsayuwar watan shi ne farkon ramadan to shi kenan idan dai watan ya tsaya sai labudda sai an yi azumi kawai to idan ko ana ɗaukan haɗuwar al'umma su fara ibada shi ne tsayuwar ramadan to ashe ba alaƙa da jinjirin wata ko da jinjirin watan ya tsaya idan ya zama mutane ba su ɗau azumin ba a wajen allah wannan jinjirin watan tsayuwarsa ba shi da wata ma'ana to inda aka samu sabani kenan yace minhu marra al-hilal wahdahu uh, akwai wanda ke ganin in dai jinjirin wata ya tsaya to shikenan ramadan ya shigo shine kamar yanda ya faɗa fahimtar al-imam ahmad da al-imam shafi'i uh, bisa la'akari da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi sallam to amma abinda wannan hadisi na Aisha yake karantar da mu shi tsayuwar wata ba shi da tasiri ga ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana cikin Ramadan ko kuma a watan Zulhijja abinda ake la'akari da shi wato shine haduwar kan musulmai wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa al-fitr yawma tufṭirun wal adha yawma tubahun ashe tsayuwar watan ba shi da tasiri haɗuwar kan mutane shine yafi muhimmanci ya yi magana mai tsawo sannan sai yake cewa wannan hadisin shi ya raba wannan gardama ya mutane ba za su tsawo azumi ba sai tare da musulmai shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu'ana ah, mutane ba za su aji azumi ba sai tare da al'ummar musulmi wa haza ma'ana qaulihi sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tafṭirun wa abhaakum yawma tubaqun wali haza qala imam ahmad dan haka yasa aka samu fahimtar al-imam ahmad yana cewa ya ma ma'al imami wa jama'atil muslimina fi sahwi wal ghaib ko da sararin samaniya babu gajimare babu idan aka ce wata ya tsaya shugaban musulmi jama'ar musulmi mafi yawa ba su ɗauki wannan ranar ba to sai ka ajiye naka ji al-imam Ahmad bin Hanbal saboda waɗannan hadisai da aka samu daga Aisha da kuma Abu Huraira ah, yana cewa yadullahi ma'al jama'ati yadullahi alal jama'ati taimakon Allah yana ga inda jama'a suke kuma hadisan abin da suke karantar da mu kenan don haka yasa aikin haji ana la'akari ne da inda mafi yawan jama'a suka haɗu ba fahimtar da aka samu na ɗaiɗaikun mutane ba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 radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda to Anas din shi kadai ne sahabi Abu Umair shi tabi'i ne yaron Anas bin Malik sunansa Abdullah an kira shi da alkunya shine babban yaron Anas bin Malik Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabi ne saboda haka mafi dacewa a ce rabiyallahu anhu amma yake anhuma wanda kamar yana nuna ɗan nasa shi ma sahabi ne alhali kuma la malaman tarihi suna saka ɗansa a cikin tabi'ai tabi'an ma ba manya ba yana cikin ƙananan tabi'ai da kamar ma yana cikin manyan tabi'ai shine za a ce an biya ma kusa a ce inda za a iya shigar da shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai shine mafi girma daga cikin yaran Anas bin Malik Abu Umayr shine babban dan Anas bin Malik al-Ansari sunansa Abdullah Abdullah bin Anas bin Malik ya karbo hadisin nan an umumatin lahu daga wasu bakkanninsa umumatin jam'u ammin jam'u ammin bakkanni akwai wasu bakkanninsa kasar Anas bin Malik asali mutumin Madina ne asali mutumin Madina ne kisa ake kiransa al'ansari to yaronsa ya karbi wannan hadisi daga wasu babbanninsa ba wai ya karbi hadisi daga wajen mahaifinsa anas bin malik ba mina sahaba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bai faɗi waye cikin babbannin nashi ba bai faɗi su waye daga cikin babbanninsa suka ba shi labarin nan ba illa dai kawai ya ce wasu babbanni na sun ban labari ga abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ya boye sunan wanda ya bashi labari duk da haka malaman hadisi suna cewa jahalatu sahabi la taburru dan ba a gane wani sahabi ne ya ruwaito hadisi ba wannan baya cutar da hadisi fa innahum kulluhum saboda dukkan sahabbai masu adalci ko ba a kira sunan sahabi ba idan aka ce sahabi ya karbo daga annabi ko da ba a ayyana wani sahabi ba magana ta tabbata saboda dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi mata ƙarya ka duba aunin ma'bud mujallar na hudu shafi na goma sha to shi yaron anas bin malik wato abdullahi bin anas bin malik ya karbo wannan hadisi daga wasu babbanninsa me hadisin labarin shine anna rakban an samu wasu mahaya wasu mahaya wato matafiya ke ja'u sun taho madina fa shahidu annahum ra'aw al-hilal bil amsi suka shaida cewa sun ga jinjirin wata jiya suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam matafiya sun zo madina suka ba da shaida cewa sun ga jinjirin wata jiya wato tsayuwar wata sun ga wata ya tsaya a daren jiya to dama ana cikin azumi fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu umarni yayi wa musulman madina kaf umarni an yuftiru su aje azumi wa idza asbahu yabdu ila musallahu idan gari ya waye sai duk musulman madina su yi sammako zuwa filin idi shine al-musalla wurin sallah na bayan gari رواه أحمد الإمام أحمد يروي حديث النن وأبو داود دكما الإمام أبو داود وهذا لفظه وندن لفظين نا الإمام أبو داود كان كتاب الصلاة باب إذا لم يخرج الإمام للإيد من يومه يخرج من الغد حديث ندوب ذكريدا آه ده همسن دفقه وإسناده صحيح ابن حجر إسناد حديث يا إنغانتا فهذا حديث ينا صحيح سنن أبي داود حديث ندوب ده duka ashabu sunan sun ruwaito hadisin nan in banda al-imamu tirmidhi duka ashabu sunan sun ruwaito hadisin nan in banda al-imamu tirmidhi yanda hadisin yazo cikin musnadul imami ahmad saboda ya ce wannan lafazin ya zo a cikin sunan abi dawud hadisin yana musnadul imami ahmad a mujallar na biyar shafi na 57 abdullahi bin anas bin malik ya ce babbanninsa sun ba shi labari gumma alaina hilalu shawwal labarin shi ne an suturta mana watan shawwal idan aka ce an suturta gumma alaina ma'ana sutura alaina an suturta mana an rufe mana ba mu iya ganin tsayuwar watan shawwal ba shine watan sallah fa asbahna siyaman saboda haka sai muka waye gari muna mun dauki tahi da azumi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan an dauki azumi ranar ta 30 fa jaa ratbun min akhirin nahari sai ga mahaya sun taho a ƙarshen yini fa shahidu inda rasulillah suka zo suka ba da shaida wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'aw al-hilal bil amsi cewa sun ga tsayuwar wata a jiya fa'amara nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mutane an yuftiru min yawmihim su aje azumi a wannan ranar kowa ya aje azuminsa wa an yakhruju li idihi min al su fita zuwa ga idi a washe gari wannan shine riwayar alimam ahmad kamar yadda ibn hajar ce wancan lafazin da ya kawo cikin gudugul maram lafazin sunan abi dawud kuma wannan hadisin yana sunan ibn maja mun ce duka ashabu sunan sun rawaito hadisin nan in banda al-imam tirmidhi saboda haka hadisin yana sunan ibn maja kitabu siyam yana sahihu sunan ibn maja hadisin 1340 ina sunan dara qutni riwayata annahum qadimu min akhirin nahar haka ma yazo cikin sunan ibn maja waɗannan matafiya sun zo ne a ƙarshen yini kun ga kenan rana ta kusa faduwa ma da yamma ne kaga an kusa kai azumin ma an kusa kai azumin kuma al-imam darqutni ya inganta wannan riwaya din yana sunan sunan sunan darqutni kitabu siyam babu shahadati ala ru'yati hilal hadisi na 2178 malaman hadisi da yawa sun inganta wannan hadisi kamar al-imam an-nawawi a littafin sa khulasatul ahkam fi sunan haka na al-imam tahawi ya ruwaito hadisin annahum shahidu ba'da zawali annahum shahidu ba'da zawali waɗannan matafiya sun zo ne bayan rana ta bar tsakiyar sama rana ta riga ta gota ta karkata an ta sama yamma wannan hadisin ma ya inganta yana irwa'u dalil hadisi na 634 eh, hadisin yana sunanun nasa'i kitabu salatul idain babul khuruj ila al idain min al gadi yana sahihu ibn hibban kamar yadda muka ce malamai sun inganta shi da yawa kamar al-imamu daraqutni al-imamu an-nawawi akwai ibn al-munzir ibn sakan ibn hazm al-imam al-khattabi ibn hajar domin ibn hajar ga shi abin da ya fada cikin bulugul maram ya ce isnaduhu sahih kaga ya inganta hadisin kenan haka in ka duba aunul ma'bud mujallal na shafi na 13 الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي yace wa bihi akada Abu Hanifa saboda haka me yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan yana magana ne akan ranakun Idi idin karamar sallah da idin babban sallah shine Idul Fitri da kuma Idul Adha yaushe ne za a tafi Idi sai kawo hadisin nan wato hikimar ita ce ana iya yin idi a rana ta talatin da ɗaya allah ya mun gani kaga ba maganar wai karka ɗauka don akwai wanda ke ganin ai da kawai idi ya zama ranar talatin ba yana iya zama ranar talatin da ɗaya domin abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ke kun ga ranar 29 ba su ga wata ba ranar talatin sun tashi da azumi ko sai da rana ta bar tsakiyar sama an ta san yamma sai ga matafiya sun shigo gari suka shaida cewa sun ga wata sai manzo Allah yake to kowa ya aje azumi saboda me yasa yake a aje azumi me yasa bai ce tunda an gama wahalar abin da ya rage bai wuce awa biyu ba ku ƙara sa kawai sai a samu ladan nafila a babu nafila a ranar idi bai yiwuwa kai sal kai azumi a ranar idi tunda wata ya tsaya ta wannan rana ba ta azumi ba ce saboda kamar zan Allah ya a aje azumi sai aka aje azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake a bi ta idi a washe gari to muhimmin abu shine me yasa manzon Allah bai ce a bi ta idi a ranan ba sai ce washe gari saboda haka Imam Abu Hanifa yace a fahimtarsa idi yana da lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tafi idi a ranan ba lokacin idi min irtifa'i shamsi ila zawalika idan rana ta daga zuwa lokacin da rana ta kai tsakiya to lokacin idi ya wuce tunda labarin ganin wata ya zo ne bayan zawali kaga lokacin idi ya wuce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fita idi washe gari da safe a washe gari in ka dubi hadisin wa idza asbahu yakdu ila musallahu idan sun wayi gari su yi sammako saboda me kada lokacin idi ya wuce lokacin idi ko shi ne idan rana ta kai tsakiyar sama izlauka na salatul idi ko adda ba da zawal Limam abu hanifa ya ce inda a ce ana iya yin sallar idi da yamma lama a karaha rasulullahi al agadi da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai jinkirta idi a ranan ba ya ce sai a washe gari za yi kaga tun da ya ce ku ajiye azumi yau a fita idi gobe da safe ya nuna cewa bayan zawali bai kamata a je AD ba kuma wannan gaskiya ne to babban abin da hadisin ke karantarwa ke kamar da Imam Shaukani shi ma ya faɗa a cikin nailu Anfar a kitabu eh, Salatul Idain mujallar na uku da da sittin tabbas ya ce wal hadisu dalilun liman qala inna salatal idi tusalla fil yau al-thani wannan hadisin dalili ne da yake nuna cewa ana iya sallar idi a rana ta biyu idan larura ta samu idan an samu larura ana iya yin idi a washe gari ba ranar sallah din ba illa mai tabayyana idu illa ba da furuji wakti salati tunda ba a samu labarin tsayuwar wata ba sai bayan wucewar lokacin idi wato hadisin nan yana tabbatar mana idi yana da lokaci shine babban darasin hadisin abin da sa ibn hajar ya kawo shi kenan don yana magana ne akan sallar idi ba akan azumi ba yana magana ne akan sallar idi yaushe ake sallar idi yana nuna cewa ana sallar idi daga safiya ne zuwa zawali idan har ba a yi sallar idi ba aka kai ga zawali to babu shakka sai dai a bar idin ya koma washe gari abin da ya auku kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da akasarin malaman suna suka tafi a kai al auzai al sauri al ahmad bin hanbal al ishaq da kuma al abu hanifa abu yusuf muhammad cikin manyan albajiran al abu hanifa da haka nan fahimtar al shafi'i wa zahirul hadisi anna salata fil yawm ath-thani ada'un la qabaw kuma zahiri abin da hadisin nan ya nuna sallar da za a yi a ranar washe gari din ba ramuko ba ne ba ramuko ba ne za a yi ta ne a kan lokaci a da'unci ta kuma yana daga cikin abin da hadisun da yake karantar da mu shi ganin wata ba wata falala ba ce domin akwai mutumin da in ya ga wata to sai ya ɗauka shi waliyin Allah ne tana wa ya ɗauka duk garin ba waliyin ban da shi saboda ya ga wata ku lura da wani abu an yi azumi kwana 29 ba a ga wata ba cikin waɗanda ba su ga watan ba fa hadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin inda ya ga watan shi ai da ba za a ci gaba da azumi ba ba a ga wata ba kuma aka tashi da azumi sai da rana ta kusa ma faduwa da yamma sai ga matafiya suka zo suka ba da shaida cewa ai an ga wata sai manzon Allah ce ka ku sanar a aji azumi ashe ganin watar ba wani abu ne na garari da za a zo a gani ba don akwai wanda ke ganin ganin watan wani abu ne muhimmi don ya iya ganin wata to shi na shi kuma babban mutum ne ko Allah ya karbi ibadar babu ba shi da wata maziya wannan abu na farko kenan na biyu yana nuna cewa ana karban shaidar bako domin shi wannan da ya ba da labarin yaron Anas bin Malik ce duk garin Madina kaga manzo da sahabbai duk suna cikin Madina babu wanda ya ga wata sai ga baki sun taho da labari sun ga wata sai mana Allah yake ku ba aji azumi kaga kenan zaka gaskanta maganar dan uwa musulmi saboda dacewa da sunnar manzon Allah inda a ce kowa sai ya ga wata sannan zai aji azumi ko ya dau azumi kun ga da manzon Allah ba zai aiki da da labarin da waɗannan matafiya suka bada ba bare shi musulmi babban abu da ya kamata mu sani yana da hakki kanmu shine in ya faɗi magana ka gaskanta shi matuƙar babu dalilin da zai sa a kare ta shi musulmi in dai ya faɗi magana wajibi ne ka gaskanta shi matuƙar babu dalilin da zai sa ka kare ta shi so wannan babu shakka yana karantar da mu abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya karanta wannan hadisi ya fahimta cewa mutumin da zai ce ba zai dau azumi ba sai ya gani da idonsa shin wannan ya dace da yadda ake yi a zamanin manzon Allah la bai dace da yadda manzon Allah ya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba wasu suka ba da labari sun gani yake ku aje babu tuhuma domin ibada ce wacce Allah tabaraka wata'ala ya shar'anta ah, ba za ka fi Allah sanin abin da ya dace da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah da ya shar'anta a gaskanta musulmi kar a tuhume shi Eh, Allah madaukaki ya san hikimar da take cikin wannan don haka idan mutum ya ce shi ba zai yi ibadar azumi ko ya ajiye ba sai ya ga wata to wallahi baki daya din ka dauki rayuwar manzon Allah baya kamata kowane sashi don babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam labari yazo babu hadisi guda daya babu hadisi babu hadisi guda ɗaya da ya taba cewa annabi da kansa ya ga wata babu shi to idan ka ce sai ka gani kai da kanka kafin za ka yi aiki da shi to shi manzo bai taba ma babu hadisin da ya ce ya taba gani sai dai a ba shi labari an gane ce to yi a ba shi labari ba a gane ce to mutahi da azumi haka manzo ya yi rayuwarsa ba wai kuma saboda ya kasa ganin bane a'a Allah yana iya sanar da manzonsa abin da ke aukuwa saman bakwai bare abin da ke aukuwa a sararin samaniya amma saboda annabi jagora ne ga al'umma zai bar duniya ya bar mu cikin wata rayuwa saboda haka ya karantar da mu yadda ya kamata mu mu'amala da juna wanda shi yana iya ganin watan Allah ya samu gani mala'ika yana iya zuwa ya ce masa ga watan can ai kuma zai gani mamazon Allah bai aiki da wannan ba saboda me zai bar mu ne akan wani tafarki akan wata ibada ibadan nan ta mu gaskanta juna ga yanda tsari yake saboda haka yasa ba a samu hadisi guda da yake annabi ya ga wata ya aiki da shi bala sai dai a zo a ce an gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskanta bin ba cikin majmu'u fatawa eh, wa maqalat mutanawwi'a eh, mujallad na 15 shafi na 63 يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهد عدل فأكثر abin da ya tabbata a sunna shine ana tabbatar da cewa wata ta tsaya inda aka samu shaidar mutum biyu ko fiye da haka wa yasbutu dukuluhu faqat bi shahidin wahid inda ta wajen shigowar mutane ko da mutum guda ne ana iya gaskantawa amma fitar wata dole sai an samu mutum biyu ko fiye da haka domin hadisin nan yana magana ne akan fitar ramadan ba shigowar ramadan ba kuma akwai حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب دان uwan سيدنا عمر سيدنا عمر yana da dan uwa da ake kiransa Zaid bin al-Khattab shi ma babban sahabi ne to danka ya taɓa zama shugaba ya yi hudu ba kafaban nasu iliyomin lazai yi shakku fi ana tamanin watan azumi zai tsaya a wannan rana ya hudu ba yake cewa Inni ni jalastu ashabar rasulillah na zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wa sa'altuhum na musu tambayoyi wa innahum haddathuni sun bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala maza Allah yace sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku dau azumi ta dalilin ganin tsayuwar wata ku aje azumi ta dalilin ganin tsayuwar wata wansu kulaha haka nan ma aikin haji ku yi aikin haji ta la'akari da tsayuwar wata fa in gumma alaikum wato in sutura alaikum fa akmilu salati idan an buyar da tsayuwar wata gare ku ku iya gani ba to sai ku cika watan ya zama kwana talatin fa in shahida shahidani idan aka samu shaida guda biyu suka ba da shaida fa sumu wa afiru sai ku dau azumi kuma ku aji azumi hadisin yana musnad al-imam ahmad yana sahih sunan nasa'i hadisi na 2116 wannan ya nuna cewa ibada ta ganin wata ba ibadar mutum guda bane shi yasa ake kawo sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi daukan azumin jama'a ne aji azumin ma jama'a ne inda duk manzon Allah yake magana akan ɗauki azumi a aji azumi baya magana da mutum guda yana magana ne da al'umma Fa in ugniya alaikum fa'uddu salati yadda ya zo wata riwaya ta al-imam bukhari fa'in amiya alaikum fa'in amiya alaikum akwai wannan riwaya akwai kuma inda yake cewa fa'in gubbiya alaikum fa'akmilu iddati sha'ban salati to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mutane su ɗan azumi saboda abdullahi bin umar ya tabbatar ya ga wata saboda wani balarabe ya ba da labarin ya ga wata wallam ya tsuzub shahidan akar Ah, wannan duk yana daga cikin labarai da aka samu da shi sa ake cewa shigowar ramadan ko da mutum guda ne ba da shaida ana iya karba fitar ramadan shine aka samu hujja da take nuna cewa jama'a da yawa ke ba da shaida kafin a yadda watan ya tsaya ah, daga mutum biyu zuwa sama yanda bin zai ke bayani cikin littafin sa sai yace wa man ra'a al-hilala wahdahu amma in mutum shi kada ya ga wata fa fi dukhuli aw al ta wajen shigo wata ko fitan wata lam wa lam yu'mar bi shahadatihi ba a karbi shaidar sa ba fa innahu yasumu ma an-nas wa yufṭiru ma an-nas wa la ya'malu bi shahadati nafsihi fi afati aqwali ahli al kada yayi aiki da ganin da yayi in kai ka kaga wata ma ganin bashi da tasiri gare ka bashi da muhimmanci idan shugaba bai karba ba saboda wannan hadisin da muka karanta as-sawmu yawma tusumun wal fitr yawma tufirun wal abha yawma tubakkun haka nan ibnu usaymin ibnu usaymi shi ma yayi magana akai yana cewa idan aka samu wasu mutane sun ga wata ya zama shugaba bai karba ba to wajibi ne su aje ganin watan nasu wajibi ne su aje wannan ganin wata wannan shine fahimta mafi inganci yace wa qala ba ahli al-ilm la yalzam an yasum li anna as-sawma yawma yasumu an-nas wal fitr yawma yufṭiru an-nas wa muwafaqatuhu lil jama'ati khairun min wa ya zama ka dace da mafi yawan mutane yanzu shine mafi alkhairi akan mutum ya zama ya fandare shi kada yake ibadarsa wannan bai dace da ainihin rayuwar da mazan Allah ya karanta da mu ibada ta aikin hajji ko ta azumi ba ta kuma wannan yana nuna mana rashin jayayya kamar yadda muka yi magana a baya domin uh, abin da ya auku zamanin sayin na usman babban ishara ce gare mu cewa saɓani ba shi da kyau kuma wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saumu yau masu sumu a saumu yau masu sumu azumi shine ranar da kuka ɗau azumi gaba daya saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da sabani tsakanin musulmi don haka idan aka samu shugaba ya ki karban shaidar wani ba aibu bane wato hadisan nan suna karantar da mu cewa shugaba yana iya kin karban ganin wata ko da ya tabbata an gani saboda ya haɗe kan al'ummar musulmi ya samu hujja daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce fahimtar akasari kamar da na kirga waɗannan masana hadisi kuma hatta malamanmu na zamani kamar bin ba kamar ibn al-usaimi musamman a littafin sharh usul fi tafsir sharh usul fi tafsir na ibn al-usaimi yake yi ukhadhu min fi'l usman radiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu min al-khulafa anna shay'a wa in kana mashru'an koda an shar'anta abu misali kamar da muka ce ai idan mutum ya ga wata shi kadai an samu fahimtar cewa kamar fahimta ta al'imamu Shafi'i al'imamu Ahmad cewa mutum yana iya azumi shi kadai an samu wannan fahimta amma idan shugaba ya yi aiki da wannan fahimta to kai ma sai ka aje ta don biyayya ga shugaba yace abinda ya auku zamanin na Usman shi zai karantar da kai Saɓani ga shugaba haramun yace fa innal aula tarkuhu bal qad yajibu tarkuhu idza ta nufin fitna kabira idan ma kana da hujja ta riko da wata fahimta idan shugaba ya dau sabaninta to barin wannan fahimtar ta kashe shi dacewa matukar riko da fahimtar kaɗin za ta haifar da fitina mai girma wa hadhihi mas'alatun qallama yatafattamu laha sai ibn al ya yace wannan matsala ce da mutane kaɗan ke la'akari da ita ya ce ƙa'ida ce wacce ya kamata duk ɗaliban ilimi su sani amma abin takaici shi ne galibi za ka samu ɗaliban ilimi ba su la'akari da wannan ƙa'ida ya kudu mutum zai ce afalu sunna ba dai abu za sunna ne ba e to ni sai na yi sunna walau hasala ma hasala walau bi safkin dima'i ni sai na rike sunnan nan ko ma me zai auku ko da za a zunda jini kaga ya saba ma asali ka'idar da sahabbai suka dauka abin da ya auku zamanin sayyidina Usman tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da sayyidina Usman Allah ya kara musu yarda yace kuma in ka koma ga tarihin musulunci zaka tarar shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar aiki da wata sunna saboda tsoron fitinar da za ta biyo bayanta idan ka ce wace sunna ce sai a ce maka ai ginin ka'aba larabawa suka yi larabawa suka yi ginin ka'aba ginin da suka yi na ka'aba bai dace da fandishin ɗin annabi ibrahim alaihissalam shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya sanar da shi fandishin ɗin annabi ibrahim fa ba a kansa aka yi ginin ka'aba ba kuma karka manta ka'aba ita ce alƙiblar musulmi na duniya ta amma sai manzo yake ce ma aisha ina tsoron in na sa aka rusa ka'aban nan to fa mutanen makka musuluncin bai nuna a zukatansu ba da zarar na sa an rusa ka'aba to ba za su yi rita sai wanzu Allah ya ce to a kyala ka'aban haka a gurguwar foundation su tafi imanin imaninsu ya fi a rusa ka'aba ya zama dalilin rushewar imaninsu manzon Allah har ya bar duniya bai canza ka'aban ba hakan ya kyale ta me dalili saboda tsoron fitina da za ta biyo baya in ya rusa ka'aba ka duba muhimmancin ka'aba ga addinin musulunci musamman ga ibadar musulmi amma duk da haka manzon Allah ya kyale yace faqad taraka an-nabiyyu bina al-ka'aba ala qawa'id ibrahim khawfan min al-fitna khawfan min al-fitna saboda tsoron fitina wannan yasa yake cewa to koda kana da fahimta koda kana da wata fahimta ta addini idan ya zama shugaba na al'ummar musulmi fahimta ba tashi ce to yana da kyau matsala kenan khilafiyya matsala da ya zama an samu sabani magabata wannan yana da fahimtarsa wannan yana da fahimtarsa to ka kyale naka fahimtar saboda me kauce ma wannan fitina Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma haka yi magana cikin ah, littafinsa sa Tamamul Minna shafin 297 game da matsala ta ganin wata ya yi bayani mai tsawo ya ce matsalan nan ta samu fahimta kashi uku na ɗaya masaba ta akasarin malaman sunna ita ce annahu la ibrata bi ikhtilafil maqalih ba a la'akari da sabanin wurin wato kasashe ta wajen fitan wata saboda cewa annabi waɗanda ke da wannan fahimta suna la'akari ne da hadisin da annabi ke cewa sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi hadisin abu huraira wa ghayruhu min as-sahaba manzo Allah yace ku dau azumi in an ganshi ku aje azumi in an ganshi to sai akasarin malamai suka ce a ah, wannan yana nuna duk duniya duk duniya aiki da wannan fahimta shi ji dacewa saboda manzon Allah bai ce gabas ku yi aiki da ganin watan ku kadai ba yamma ku yi aiki da ganin watan ku kadai tsakiya babu inda annabi ya faɗa sumu li ru'yatihi wa afsiru li kaga umuman annabi ya kira al'ummar musulmi saboda haka akasarin malamai suka ce ganin wata idan aka yi ta gabas ya shafi yamma yamma ya shafi gabas na biyu malaman suna akwai masu ganin la likulli baladin ru'yatu kowace kowace ƙasa za ta dogara ne da ganin watanta wala yu'tabaru ru'yatu ghayrihi ba ala akari da ganin watan wata kasa saboda ta eh, idan ya zama gabas sun ga wata ba lalle bane yamma su dauka ba lalle bane yamma su dauka me dalili su ma suna da hujja malaman sunna hujjar su ita ce hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda wato akwai wani bawansa da ake kira Quraibu ibn Abi Muslim Quraibu ibn Abi Muslim shi ya yanta wannan bawa mahaifiyar abdullahi bin abbas ita ce ummul fadl bintul haris ummul fadl bintul haris sunanta lubabatu mahaifiyar abdullahi bin abbas ta aiki kuraibu bin abi muslim zuwa sham zuwa ga mu'awiya mu'awiya yana siriya su kuma suna misali madina kala yace kadin su sham sai gani na iso siriya shi kuraibu kenan Faƙabaitu faqabaitu hajataha nabiya buƙatar ita mahaifiyar abdullahi bin abbas dama abin da ta aike ni zuwa ga muawiya na isar da sako wasu hilla alayya ramadan wa ana bisha sai wata ramadan ya tsaya ni ina siriya wata ramadan ya tsaya fara'aitu hilala lailatul jum'a na ga tsayuwar wata ni da kaina na ga tsayuwar wata a daren juma'a sun makadimtun madina fi afirin shahari to bayan na gama watan ramadan a can siriya sai na dawo madina ƙarshen wata ina dawowa madina sai abdullahi bin abbas ya tambaye ni sun mazakarar hilal fafaza ta yake mata ra'aitumul hilal yaushe kuka ga tsayuwar wata a can da maka a siriya fakultu sai na ce ra'ayi na hulun juma'a mun gan shi a daren juma'a faƙalu sai ce an tara aitahu kai kaga watan hukuntu na'am sai nake kwarai na gani war'ahun na sai ce ba ni kaɗai ba ma mutane da yawa sun ga yawar wata kai wa samu kuma sun dau azumi wa samu muawiya muawiya shi ma ya ɗauki azumi faƙalu sai abdullahi bin abbas sai ce to kun ga wata ko a daren juma'a lakin na ra'ayina ku lailatul sabti amma kaga mu a nan garin madina bamu ga watan ba sai daren asabar fala na zalu da su mu don haka mu ba za mu bar azumin ba hatta da talatin sai mun cika kwana talatin au na rahu ko mu sake ganin wata ne. fakultu ni kuraibu ya ce sai na tambayi abdullahi ibn abbas awala tattafi bi ru'yati muawiya wa siyamihi shin ganin muawiya a siriya da azumin da muawiya yayi a siriya bai wadatar da kai ba tunda shugaba ne ya bada sanarwa fa qala la sai abdullahi bin abbas ya ce la ganin su mutanen siriya ba zai wadatar da mu ba to abin da ya sa wanda ya zama hujja saboda abdullahi bin abbas ya ce haka za a mara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzon allah ya mana umarni kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ganin watan siriya daban ganin watan saudiya daban wa ya faɗi haka abdullahi bin abbas saboda haka aka samu malaman suna waɗanda ke ganin ganin watan wani ƙasa bai wadatar ma wani ƙasa ba to abin da ke faruwa shine su mutane sai su ɗauka ba su da sanin cewa akwai sabanin fahimta magabata masana sunna kuma kowane malami da abin da ya dogara da shi kamar yadda muka ce fahimtar farko mafi yawan mutane suna cewa ba bambanci gabas da yamma ba bambanci me dalili hadisin abu hurairah yana sahih bukhari sahih muslim da sauransu su li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi kaga akwai hujja fahimta ta biyu hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullah bin abbas da yake haka manzon Allah ya musu umarni mutanen arewa ganin watansu daban mutanen kudu ganin watansu daban to sai fahimta ta uku ita ce inda wasu malaman fikihu suke cewa ana la'akari da wato kasar da take hada da da kasa guda to sai yi aiki da ganin wata daya idan ya zama kasa ba ta hada da wannan kasar ba za ka yi aiki da wannan tsayuwar watan ba wanda shi yasa kake ganin Niger a ce maka an ga wata amma ba su aiki da ganin watan kasar nan akwai masu wannan fahimta cikin malaman fikihu to wannan shine shi mai fiqh sai ya zaɓi na ƙarshe wato shine kamar yadda tsarin duniya ke tafiya a kai nijar ganin watan ta daban najeriya daban kamaru daban sudan daban kuma ba shakka malamin fikihu suna da wannan fahimta a nan ne shi muhammad nasiru dinin albani da yake masa yake martani a kai tamamin minna yake cewa bai kabata a ce an saba mafahimtar akasarin malaman suna ba wato yana cewa fahimtar farko din nan ita ce fahimtar da ta fi dacewa ya kamata a ce duk duniya ta haɗe maganin wata ɗaya saboda cewar annabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi da idan aka ce hadisin abdullahi bin Abbas wa eh hadisin abdullahi bin Abbas yana aiki ne akan mutumin da ya yi tafiya ya je wata ƙasa ya taras da suna aiki da wani ganin wata daban to zai bar aiki da ganin watansa ya koma aiki da ganin watan wannan ƙasar kamar yadda ke faruwa za ka samu mutane cikin azumi sun tafi umura nan sun yi azumi 29 ya kamata a ce gobe sallah suna ifacin hifsar misali su kuma suna 28 to baka cewa za ka yi aiki da ganin watan najeriya da kabarola dole ka yi aiki da ganin watan ƙasan da kake shine abin da hadisin Abdullahi ibn Abbas yake karantarwa ah, wannan ita ce fahimtar da galibin malaman sunna suke dauka mafi dacewa shine aiki da ganin wata guda matukar an samu labari an ga wata to a ko ina ne mafi dacewa a ce an yaka albani ya ce wannan ita ce fahimtar shekul islam a ah, ta ibn taymiya in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 25 al-imam shaukani da sadiq hasan khan a rawbatul nadiyya mujallal na farko shafin 224 yace fa huwa al-haqqu alladhi la yasihu siwahu shine gaskiya da yafi dacewa amma duk da haka shi ma sai yace to in wannan yana bukatar haduwan kan musulmi kafin a ce wannan ya yi tasiri kafin a kai ga haka kowace ƙasa ta yi aiki da ganin watan ta shi ya fi dacewa wanda duka malaman da suna faɗin haka amma inda so samu ne abinda shi manzo ya karantar da mu shine ne zama ganin wata guda ɗaya za a yi aiki da shi ya ila an tajtami ad-duwal al-islamiyya ala zalik fa inni ara ala sha'abi kulli dawla an yasum ba'a dawlati wato kowa yayi azumi ya aje azumi ya aiki da ganin watan sa shi ya dace to wannan kuma yana da tasiri hatta ga abin da ya shafi aikin haji wanda yana faruwa saboda sabanin ganin wata da aka yi za ka samu mutane za su yin azumi kamar yadda muka ba da labari abin da ya uku tsakanin aisha da masoro mutum ya ce shi ba zai yi azumi ba saboda ba zai azumi ranar arfa ba saboda ta dace da ranar sallah wannan bayanin ya zo cikin majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalla na 25 shafi na 202 haka na ibnu usaymin shi ma yayi magana akan haka yana majmu'u fatawa wa rasailihi mujalla na 19 shafi 39 zuwa 41 ibnu taymiya yana cewa wannan hadisin sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufṭirun wannan hadisin ya nuna cewar innan nasa lawwaqafu bi arafa fil yawmil ashir khata'an idan ana magana tsayuwa arfa ba a Najeriya ake ba a can ne ko da a ce mutane za su yi kuskuren tsayuwar arfa a ce sun tsaya a ranar goma ittifakan din malaman sunna sun yadda cewa ajza'ahumul wufuqu wuqufu bil ittifaqi wannan tsayuwar da suka yi ya wadatar musu wa kana zalika al-yawmu yawma arafa fi haqqihim ita ce ranar arfa gare su ولو وقفوا الثامن خطا ففي الاجزاء اذا والاظهر صحه الوقوف ايضا وهو احد القولين في مذهب مالك ومذهب احمد وغيره يتي كودا اكي ake za a samu ايوان ta saboda hadisin da muka karanta saumukum yawma tasumun fitrukum yawma tuftiru ana la'akari ne da wata rana mutane suka hadu in dai an yi tsayuwar arfa ko da rana goma ne to a wajen Allah wannan ita ce rana gare su kai da kake Najeriya bai shafe ka ba abinda ibnu al ne faɗa yace as-sawabu annahu yaktalifu bi ikhtilafi al-matalib fa masalan idza kana al-hilal qad ru'iya bi makkah misali a ce an ga wata a makkah wa kana hadha al-yawm huwa al-yawm al-taqi yau ranar tara ga wata a makka wa ru'iya fi balad fi baladin akhar qabla makka bi yawmin ya zama an ga wannan wata kafin mutanen makka su ga wannan watan da rana guda wa kana yawm arfa indahum yawm al-yawm al-ashir kaga su waɗancan ranar ranar arfa ga mutanen makka ranar goma ne gare su don sun riga mutanen makka ganin wata فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤيا عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عنده ya zama mutanen maka ba su ga wata da wuri ba sai aka waye gari ranar da ake tara ga wata a makka shine takwas ga wata a gare ku fa da kuma ya suhu na yau inda ku za ku yi azumi ranar tara al almuwafiƙul yau mil'ashir fi makka wanda ya dace da ranar sallah a makka kai kuma ka yi ranar tara ga wata a garin ku. Ah, su mutanen makka suna ranar goma kai kuma kana ranar tara ya ce haza huwal kaunar raji wanda shi ne fi inganci don haka yasa mutane su dinga sabani kan ah, don ah, bambancin tsayuwar wata da aka yi mutanen najeriya su suna ranar goma can kuma ana ranar tara shin mutum zai yi azumi ranar tara ai taran ba gare ka bane taran ga mutanen makka ne saboda haka suke tsayawar arba can kai kuma taran ka jiya ne ko da a ce goman ka na yau ya dace da taran mutanen saudiya saboda haka lissafin mutum yana la'akari ne da ƙasar da yake ba ƙasar da bai je ba don haka ba ka cewa mutanen maka suna arfa a yau don haka baya da za a yi a ce an yi sallah a yau in banda Allah ya kawo mu zamani da aka samu rediyo ya za a yi ka san ma ana arfadin kamar a zamanin da ka kaddara zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin da babu rediyo ya za a yi cewa ana tsayuwan arfa ba za ka sani ba saboda da ci gaban da duniya ta samu bai zama nan da zamu kai na samun labari shi yasa zaka yi sani cewa ana tsayuwar arfa yau ta haka babu dalilin da zai sa ka yi la'akari da ganin watan sula za ka yi amfani da naka kamar yadda waɗannan malamai suka yi bayani duk da cewa mafi inganci ne a ce duniya ta haɗe maganin wata ɗaya amma idan hakan bai samu ba sai kowane ƙasa ya zama tana aiki da ganin watan ta wato wannan hadisi da muka karanta yana tabbatar mana na farko hadisin Aisha ranar idi ta ta'allaka da ganin wata ba ranar da jama'a suka haɗu a kan shi ranar idi wanda ita ce ranar idi wajen Allah hadisi na biyu ya tabbatar mana lokacin da ake idi idan rana ta bar tsakiyar sama to idin da ya wuce sai dai gobe saboda wannan hadisin da aka samu daga abu umair bin anas bin malik a lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina an ga wata rana ta bar tsakiyar sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su aje azumi amma su fita idi washe gari to kaga ya nuna cewar idan har rana ta wuce tsakiyar sama aka kai ga azaha ba yi sallar idi ba to wannan idi kuma sai dai washe gari zahirin hadisin da ya zo kenan kamar yadda malaman nan suka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure